kuma shi ke rike da tutarsa lokacin da suka yi yaƙe-yaƙe na fitintunu ɗin nan shi yake rike da tutar babansa sai da ali muhammad ibn al-hanafiya bawan allah ne sosai mutumin kirki to shi ne yake cewa shi ma yana da ɗa na fata an gane mai suna al-hasan sai yake cewa to wannan al-hasan ɗin ɗan gidan muhammad ibn al-hanafiya ɗan sai da ali kenan shi ne ya zo gurina nan shi jabir yake masa ta'aribi da ya ce ɗan baffanka tunda muhammadu bakir jikan annabi ne wato ɗaya ne daga cikin jikokin annabi wanda yan a suke danganta cewa wai imamansu muhammadu bakir to ya ce ɗan baffanka ya zo gurina ɗan baffanka wato alhassan ɗan muhammadu bin hanafiya ya zo gurina ibn ammika wato nan yana ta'aribi ne yana dan kau da sunan ne yana jirwaye ne da sunan ta'aribi amma yana nufin alhassan ibn muhammad ibn hanafiya qala li sai dan baffan naka alhassan yazo yace da ni kaifa al-ghusl min al-janaba yace jabiru ku ne sahabbai ku kuka zauna da kakanmu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kake ganin wanka na janaba qultu sai ne kana annabi sallallahu alaihi wasallam yace gama manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance ya akhudhu salasata akuffi yakan ebo kut wato tafin hannu uku na ruwa fa yusiduha ala rafi sai ya kwarara a kansa ebo ruwa ya kwarara ebo ruwa tafin hannu ya zuba thumma yusidu ala sa'ir jasadihi sannan sai ya kwarara a kan sauran jikinsa kaga da yi magana alwala ba cewa yadda annabi yake ko in ya zo wanka sai ya bi tafin hannu na ruwa ya kwarara a kansa su uku sannan ya zuba a sauran jikinsa to shi ya ce wani lokaci yana barin alwalar walimanik sala to ga maganar <clears throat> kuma ya halatta leɗinan tana nufin ya samu ya halatta ga wanda ya yi wanka an yi salli ya ba da hu ya sallah bayan wankan nasa ma sha a gwargwadon abinda Allah ya hore masa na salloli kafin ya aikata abinda zai warware alwala sawa'un tawadda hu amla daidai ne ko ya yi alwala kafin wankan ko zai ba inda yi wanka sunan sa wankan janaba to kai alwala ka shiga abinda zai kawai a cikin kurkurar baki da shakar ruwa ita kadai ne zai ko da ya tsunduma kogi ya fito sai ya ebi ruwa ko ya kurkure bakin sai ya shaki ruwa sauran duk inda ake so a wanke da komai ya riga ya taɓa ruwa janaba ta riga ta ɗauki komai to wannan ma yanda sauki ne ubangiji ma yace kai taimama da janabar maka je kai sallah wurin tunanin alwala cewa ya kawai ka taba ƙasa haka to ɗaya ka shafi tafin fuska ka taba ainihin hannayenka iya nan gurin kawai ya wadatar ka je kai sallah kuma da janaba an halarta maka ina ga wannan kawai wannan wankan kai idan baka yi alwala ba to da ka ba sai kai sufar alwala kai kaza su uku kai kaza sannan ne za ka ce za ka je kai talla ba wannan wankan kawai ya gamsar game da yin alwala to shi ta yace yayi alwala ko bi ba wala yalzumu hulwudu ba'dahu yin wata alwala sabuwa wai ta zuwa sallah ba ta lazimce ka wai dole sai ka yi ta ba yace wannan ba ta zama dole ba yace ana aisha qalat an karbo daga aisha tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل من الجنابه النبي ya kasance samsam baya sake yin alwala wai dan yayi wanka saboda janaba kuma ya sake alwala baya haka rawahu ashabu sunan wal lafd li maja ashabu sunan bis rawaito shi ashabu sunan ka dauke bukhari ka dauke muslim sai ka ce ashabu sunan sune tirmidhi ibn maja nasa'i dainin abu dauda sunan abu dauda sunan ibn maja sunan tirmidhi da sunanin nasa'i waɗannan su ake kira ashabu sunan na fata mun gane abinda yasa ake sai musu ashabu sunan ko littafin sa ake sai masa sunan yayi saɓani ne da aljami'u shi bukhari da muslim ba a kiransa as-sunan sai dai aljami'u jami'u wani saboda shi ya tattaro komai da komai na abin da ake nema a musulunci waɗannan kuma abubuwan da suka fi tattarowa su ne hadisan hukunce-hukunce na musulunci ya za a yi sallah za a yi azumi ya za a yi kaza galibin wasu abubuwa ba su fiye kawowa ba na fata an gane amma wannan da zaka ji shi kitabul ilmi kitabul iman kitabu bada'ul wahayi kitabu kaza kitabu kaza su ko kawai za su shiga su kutsa ne kawai daga kitabu tsahara littafin Sarki alwala ka za su shiga hukunta hukuntan din rukunan musulunci daga ɗan karshe ne za ka suna kawo kitabul fitan babul malahim da makamantar amma wancan abin da ya shafi tafsiri ma za ka samu a kai bukhari za ka samu sira tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kitabul maghazi wa siyar za ka samu ainihin wato hukunta hukunta za ka samu duk abin da ake nema kitabin raqa'iq da zuhud duk zaka samu amma san ba lalle ka samu ba to su ne zaka bambanta as-sunan sunan ibn majah sunani at-tirmidhi sunan abi dauda sunan an-nasa'i akwai kuma wasu irin su sunan al-baihaqi waɗanda su ma sunan ne amma bukhari ba za ka ce masa sunan al-bukhari ba sai dai al ko kuma sahihul bukhari sahih muslim na fata mun gane to sune ake kira ashabu sunan to babu bukhari babu muslim a ciki sai ce kuma wannan lafazin ma na ibn majah ne a cikin sunan ibn majah wa lafzu abu dauda lafazin abu dauda ku ce waye kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu annabi ya kasance yakan je wanka wa yusalli rak'ataini kuma sai ya zo ya rak'a raka'a biyu wa salatul ghada ya zo ya sallar asuba wala arahu yuhdisu wudu'an ba'da al-ghusl Aisha tace kuma ni ba na ganin ta yana farar yana afkar da wata sabuwar alwala bayan yayi wanka da wannan wankan yake zuwa ya zai sallaci ban gan shi yana da ya fito daga ban daki kawai zuwa zai yi wani ya yayi sallaci sai na fila saraka bi ta asuba ya zai ainihin sallah fa'ida ga wata fa'ida لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض wannan shi ma wata matsala sai da ana ta maganganu a kanta to amma matsala sai mai sauƙi insha Allah duk sanda mata za ta yi wanka na al'ada wanda wanka na al'ada so ɗaya ne a wata na fata mun gani so ɗaya ne a wata ba kamar wankan janaba ba da zai iya samun ta a kullum ko duk bayan kwana biyu ko duk bayan kaza wanda shi kuma kaga wani abu ne da zai rika samuwa a mafi yawancin lokaci to ta ka ce wancan so ɗaya ne a wata duk sanda za ta yi wankan al'ada ya zama dole a gare ta sai ta tsefe kitsanta ma'ana kenan mata al'ada na zo mata sai ta shirya da cewa to sai shirin kitso sai kawai ta shiga tsifa ana cewa bayan kwana biyu na bayan kwana uku na jini ya dauke da mata yi tsifa sai ta je ta yi wanka sannan ta je ta yi kitsanta sai wani lokacin kuma misali in wadda take yin kitso a wata so da yawa ne in ma so daidai take yi in wani watan ya zo sai ta tsefe kanta sannan za ta yi wanka al'ada wannan tsaifewar a magana mafi inganci dole ne wajibi ne na fata mun gane amma wankan janaba to ba sai ta tsaife kanta ba saboda wannan akwai wahala a ce duk wanka to in ta sami da naba yau gobe ta samu fa kuma kila ta yi kitso yau kaga a sake warware shi akwai wahala ita kuma shari'a duk abin da zai zo da wahala tana ɗaga kafa al-mashaqqa ta jalabu ta yassar tsananin yi tsanani sosai yi sauki a musulunci wasu malamai sai suka ce wannan tsefewar ba wajibi ba ce amma ko dalilinsu yana da karfi ba shi da ƙarfi dalilinsu dogaro ne da wani hadisi hadisin kuma sai bai inganta ba ruwaya ta munkara to abin da ya sa wasu suka rinjayi suka ɗauka kamar ta inganta wata matsala ce ta faru a cikin bulugul maram na ibn hajar al-asqalani ibn hajar ne ya rawaito hadisin umu salama a cikin bulugul marami ya kawo shi umu salama ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ni mace ce in na zo kitso ina tsananta kitson kaina tsirara nake ke sa to yanzu duk lokacin wankan janaba sai na cire kitso na na tsefe shi ke ce a'a na fata an gane iya wannan ruwaya ruwaya ce sahihiya ingantacciya babu shakka a kanta ibn hajar mamadin ya tsaya a haka a cikin bulugul marami sai kawai ya shiga wani bayani sai ya ce wa fi ruwayatin in kana karanta bulugul marami amma ya zo a wata ruwaya sai ta ce wal haidi a tambayar wai ta ce hadda haida annabi ya ce a a ji maganar ko har ga haida ya ce a a da sai wasu ka ɗauka wa fi ruwayatin din haɗe take da wancan hadisan farko na ummu salama sai kawai suka ba da fatawa kan haka suka ce a ce ai salama ta tambayi man zala ta ce to ni mata ce mai tsananin kitso idan na zo wankan zanaba sai na warware kaina da al'ada annabi ya ce a'a kaga sun haɗa ruwaya wadda ta inganta da wadda bata inganta ba sai malamai suka ce a'a malaman hadisi fa sun yi bincike wata ruwaya ta farko ta daban kuma ruwaya ce sahihiya wannan kuma munkara ce ma'anan munkara ruwaya ce ta wani mutum wanda ya rawaito ta ana tuhumar shi da ƙarya mutahamun bil kadiri kuma ta saba wa ruwayoyi ingantattu da ake ishara da cewa ba ta tambayi annabi game da al'ada ba wankan janaba kawai ta tambaye shi na fata an gani to tun da wata ruwaya mun karata ba za a liƙa ta da wannan a bada fatawa iri ɗaya ba sai malamai suka ce ne da matsayinsa da haka malaman hadisi sai suka ba da fatawar cewa wajibi ne amma wasu malamai kana karanta za ka ga suna ba da watan fatawar cewa ba dole ba ne sai dai kawai mustahabi ne an so to gaskiyar lamari wajibi ne kuma shi ya fi kamata ƙila ainihin matar ko yanzu ba ta sani ba to lalle ya kamata a sanar da ita in kana karanta ainihin wato maganganun malaman hadisi akan hadisan sun wajabta shi sosai shi sa shi ma wannan malami da yake almadir muhammad nasiru jinin albani ne kuma albani ra'ayinsa kenan ka duba tamamin minna da sauran littattafan da aka fitar na ainihin fikihunsa al-samarul mustaqab fi fiqh sunnati wal kitab na albani da ainihin wato littattafan almajiransa kama abin da ya shafi wato al-ikhtiyarat al lil albani na abu da hadiyar tsari al-ikhtiyarat al-fiqhiyya shi na almajirin albani duk sun yi bayani akan wannan mas'ala saboda ka mafi kyau mata ta tsefe kanta dan ka kubuta daga wannan saɓani na dole ne ko ba dole bane tunda so ɗaya ne a wata ka ji abin da yake cewa yace fa'ida ga wani ƙarin haske fa'ida ga wanda bai sani ba misali la ya jibu baya zama dole alal mar'ati akan mace na ƙadu sha'ariha ta warware gashinta ma'ana ta warware kitsanta fil ghusl min al janaba a wankan janaba wa yalzumu ha zalika amma fa ya zama dole a gare ta ta tsefe din fil ghusl min al ka ji magana ko sai ta an ummi salama ga hadisi daga ummu salama radiyallahu anha qalat qultu ummu salama tace ni ce da kaina nayi tambaya nace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun ni mata ce ashuddu dafara ra'asi ina tsananta kullin kitsona na kaina afa anquduhu li gusulil janaba yanzu sai na je na ciccire shi na tsitsife shi saboda wankan janaba qala la yace a'a hadi inda hadisin yazo bata ce wal haidu ba kawai ibnu hajar ne sai ce wa fi riwayati in kana karanta bulugul mana karka ce ai gashi wa fi ce. ta ce wa fi ce ne ka san matsayinta a gurin malaman hadisi sun ce ruwaya ce da isiya munkara bata inganta ba nan sai ce annabi yace la ita bata tambaye shi al'ada ba me yasa dan dama ka san hukunta sai ta inna ma ya ki a'a ba sai kin warware kanki ba ai ya wadatar miki ya ishe ki kadai an taho sai alara a ciki ki kwarara ruwa a kanki salasa hasayatin kwararawa uku in kika zuzzuba yake shiga ko ina kitson tsanki ya wadatar ba sai kin warware tsanki ba sun matufidina alaiki alma'a sannan sai ki kwarara sauran ruwan a kanki fato tsahari na sai ki tsarki fataɗa na sai ke farke kaga ba a yi magana al'ada ba da haka karka je ka ce kana karanta wancan bulugul marami ka ce lalle hajja al'ada ga matsayin watan ruwaya ɗin eh a banda nifasi kai banda na ainihin wato a ba banda nifasi ba banda wato jinin al'ada da nifasi ɗaya ne wannan alhaidu wa nifasi da hukuncin su ɗaya saboda haka da shi ma na nifasi na haihuwa shi ma mace sai ta tsefe kanta da hukuncin ɗaya ne na janaba ce ba za su tsefe ba an aisha an karbo hadisi daga asai da aisha na asma'a asma'u a nan asma'u ba ana nufin asma'u yar abubakar ba kamar da ruwaya in cikakkiya ta nuna ana nufin asma'u binti yazid bin sakan wata mata mai suna asma'u sa'alatin biya sallallahu alaihi wasallam ta zo tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gusulil mahidi game da wankan mai al'ada game da wankan al'ada wankan haiba faƙala annabi ya ce so ta kuzo ihida kunna ma'aha ɗayanku idan al'adarta ta ɗauke sai ta je ta ɗauko ruwanta a botiki ne a bahu ne a me ɗayar ku ta ɗauki ruwan wasu berata ha ta ɗauko ganyen magaryarta ganyen magarya, fata ɗaharu sai ta yi wankan ta shi menene ganyen magarya ganyen magarya da ka sani yana da amfani sosai kamar yadda manyan malamai irin su ibnu da ƙaiƙul idi yana da amfani wajen wanke gaban mace na fata an gani kuma wallahi aka ce babu wani abu mafi amfani wajen wanke gaban mace da hana ta ainihin kurajen gaba da ainihin wato wani farin da ke fita ya ce duk in tana amfani da magarya zai maganin yana da amfani ga wajen magani da wajen wankan al'ada da fitar da dattin gaba da fitar da warin da ainihin wato misalin jini amma duk da haka sai wasu su rika tawili suna cewa wai a madadinsa a yi amfani da sabulu na an babu laifi amma amfanin da magarya take da shi ya fi na sabulu don mu sani kamar yadda malamai suka bayyana saboda haka in za a samu magarya ganyen magarya ta wanke da shi ta tuttuɗa jikinta da shi da gabanta ya fi sabulu in babu kuma sai ta amfani da sabulu na fata mun gane eh yadda ku faɗe wato za a haɗa shi na aka haɗa shi kamar yadda za a tuɗa jiki wato kamar a mai da shi kamar soso kamar abin shi ne kamar ta misali to in ta har haɗa shi ta har haɗa shi ta daddaka shi haka ta haɗa shi to za ta mai da shi kamar soso wannan ruwan magaryar ya rika shiga a jikinta yawancin ruwan magaryar yana shiga jikinta tana wanke gabanta da shi yana da amfani yana da amfani to amma wasu ne suke ganin cewa wai an yi amfani da shi ne a da a madadin sabulu shi sa wajen wankan gawa annabi yake cewa a nemi ganyen magarya cewa an za ku wanke gawa ku nemi ganyen magarya ku tuɗe shi da shi to gaskiya yana da amfani wajen fitar da datti da kautar da wari san gaske na fata mun gane haka kuma da dama daga ci waɗanda suka fahimci magunguna na tsibbin nabawi magunguna na ainihin wato tsibbi na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanin ganyen magarya ɗin wajen amfaninsa wajen wanka ga wajen mamace da kuma wajen al'ada eh? a gan iya ganyen ba wai ba kayar ba iya ganyen za a fituro ganyen za a fituro ai za a ganyen kanana ne haka don aka turo shi aka tutture shi da shi ne za su yi amfani wajen tura jikin eh ba sai shan a ba sai sun sha ba ba sai sun sha ba to annabi yace ku ɗauko ruwanku da magaryarta wasi da rata ha fata ɗaharu sai ce wankanta da shi ta dirda jikinta da shi da ko'ina a gabanta fata hussein tsuhura ta kyautata wanka mai kyau na fitar da datti da warin jini sun mata subu ala ra'asi ha sannan ta kwarara ruwa a kanta kaga me yake nuna mai za da magariyar wanke gaba shi ta yake cewa fatuhu tsohu tsuhura kai ta kyautata wankan ta kyautata wanke gabanta da shi sannan fata subbu sun mata subbu a lara asiha sannan ta kwarara ruwa a kanta fata dulukuhu ta tuttuɗa dalkan shadidan tuttuɗawa mai tsanani hatta ta buluga shi'una rasiha har sai ruwa ya ratsa shi'una rasiha ai utuli sha'riha can tsinin gashin kasanta thumma tasubu alaiha alma sai ta kwarara ruwa a kanta thumma ta'khudhu sirta sai ta dauko sirta wata auduga ko wani ainihin dan gyauto ko dai wani abu wanda zai iya shiga gabanta mu mattaka mai kanshin turaren almiski annabi ya ce almiski ne saboda ke aka fi buga misali da shi wajen kanshi amma yana nufin mai turare a jikinsa mana ta ɗauko wata auduga a zuba masa turare wani iri turare irin na mata wanda ba shi da zafi galibi 'yan maiduguri sun san shi suna amfani da shi cewa turaren mata wanda suke amfani da shi wajen wanka me za a yi da shi annabi yana ba ta fatawa ne sai ya ce fata haru biha sai ta yi ɓarkin da shi to ita ba ta gane ba yaya a ɗauko auduga kuma a sa mata turare kuma ya tsarki da shi ita ba ta gane ba a ce mai annabi yake nufi ta gaggoje duk gurin da jinin yake zuba ta gaggoje duk gurin da jinin ya taba zai sa warin jinin ya tafi kuma ba za ta rika yin saurin wani wari ba to da annabi ya gaya mata yake sai ta tsarkin ta da shi fa qalat asma ta ce kaifa tadaharu biha manzala ya za ta yi tsarki da audigan kuma ga turare a jiki ta yaya fa qala sai subhanallahi yace subhanallahi na biha ma'ana to ake ha miki gwari gwari ne kina mutu <laughs> yace subhanallahi ki yi tsarki da shi mana ma'ana ki goggoga ko ina yake nufi fa ta aisha aisha da taga haka bata gane ba ka annaha tukhfi zalika kamar wato tana boye hakan bata iya fahimta ba sai aisha ta kira ta tace tattabi'ina asarar dani inda jinin sayinin ɗin jinin ya tattaɓa nan za ki bibiyi gurin da shi da wannan audigar ki gwaggwaje wannan ƙanshin zai tafi da wannan warin jini to kaga kenan wannan yana da kyau mata su kware game da haka lalle zai musu amfani kamar da annabi ya karantar a wajen wanka sanai wasa alatu kuma ta tambaye shi an gusulul janaba to wankan janaba ba faƙala sai ta ma an shi wannan ruwa kawai za ta ebo ba buƙatar magarya ta haru sai ta yi tsarkinta da shi ba ta husinu tsohura ta kyauta ta tsarkinta au tublugu tsohura ko kuma ta kai matuka wajen yadda za ta yi tsarkinta da wanke gabanta sun mata su ba lara ha sannan ta kwarara ruwa a kanta fata dulukuhu ta tuttuɗa hatta ta buluga shi'una rasi ha har sai ta isar zuwa ƙarshen gashin kanta sun matufi da alai halma sannan ta kwarara ruwa a kai kaga ɗan bambancin wankan janaba kenan da kuma bambancin wankan al'ada da ya koya masa fa hadha hadith kaga wannan hadisi sarihun ya nuna maka ƙarara, fi tafariqi ashe akwai dan bambanci baina ghusl mara min al tsakanin wankan da mata za ta yi na al'ada wa ghusliha min al-janaba da wankanta da za ta yi na janaba a kada. ta yadda kaga ya karfafa sosai annabi sallallahu alaihi wasallam alal ha'ibi a wajen mai al'ada sai da ya karfafa an tubaliga ta kai matuƙa sosai fi da leki shadidi wajen tuttuɗa wanne yake ta yi tsanani sosai wa tsahiri da wajen gaban gabansu din nan da kansa yake ta tsananta malam yau a kidmi irin karfafa wadda annabi bai karfafa irin ta ba sai gusul haminal ba a wajen wankan da za ta yi na janaba kama annan hadisa ummi salama kama yadda kuma kaga hadisin ummi talama na baya dalilun wani dalili ne da yake sake tabbatarwa ala adabi wujubin naqdi a bisa cewa ba wajibi bane sai an warware kitso fi gusliha min janaba wajen wankan ta na janaba kadai sai dai wankan al'ada sai ne za ta warware kanta wal asalu naqdu sha'ri asali an koda wankan janaba ne asali an fito a warware kan me yasa ƙune wusulil ma dan a samu yaqinin tabbatuwar isan ruwa zuwa ga kanta ila ma ta hata hu zuwa ga abin da yake kasan gata illa annahu ufiya anhu sai dai shi abin da yasa an yi afuwa ne daga gare shi fi gusulil janaba a wankan janaba litakarrurihi saboda maimaituwarsa shi zai iya yawan maimaituwa wa wuqu'il a ash-shadida akwai afkuwar tsanani sosai da za a iya samu wato tsanani mai tsanani da za a iya samu sai na kabihi wajen a an sai an tawarware kitso a lokacin wankan janaba bi khilafi ghusl al-haidi sabanin wankan al'ada fa innahu fi shahari marra domin shi a wata to ɗaya ne tak daga ƙarshe ma da ya sake cewa fa'ida ga wata fa'ida daga ƙarshe ya juzu lizaujaini ya halatta ga ma'aurata guda biyu arrajul wa an yaktasila ma'an su yi wanka tare ta yi makanin wahid a guri ɗaya yanzu rukunin min la'aurati, ta aurati sahibihi kowa na iya kallon jikin ɗan uwanshi wannan ba matsala ba ne ba haram bane liƙauli aisha saboda faɗin a sai da aisha allah ya ƙara masa da ta ce kuntu aftasilu ni dinnan na kasance na kan yi wanka ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni da manzon allah sallallahu alaihi wasallam min ina in wahidin a kwano ɗaya a ƙwarya ɗaya a botiki ɗaya wani hannu junubani dukkanin muna da janaba kuma wannan shi ta, suka na kalfiya annabi yake wanka har suka zo suka gaya duniya cewa lalle a gaban gabansu yake wancan magana da ainihin ake cewa a sai da aisha ta ce ma nazara ilayya katun wa ma su ilayhi katun hadisi ne mawdu'i ba shi da asali ma'ana annabi bai taba gani daga gare ni ba ban taba gani daga gare shi ba wannan hadisin bai tabbata ba ka duba adabu zifafi na muhammad Nasiru nasiruddin albani ya yi kata-kata da hadisin cewa ba shi da asali kwata-kwata adabu zifaf na muhammad Nasiru nasiruddin albani rahimahullah za mu tsaya ne insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ذنبك لا shin za a ɗauka cewa ruwan kwata ne ya wato ya shiga ya shige shi ko kuwa yaya wannan mun taɓa yin bayani a kai ta da muka zo bayani dangane da matsalar ruwa tun a farko a magana akan bi'ir ba'uda a ma'auna wadda muka yi magana akan wata rijiya ce a zamanin annabi sallallahu da take sharar abubuwa da yawa zai fada cikin ka da damina annabi yake cewa ai ruwa layu ne su tuhu kuma har muka ci a bincike na zamani ya tabbatar da kwata da muke tarawa a kofar gidanmu ta liƙe ɗin nan tana zuba tana zuba ai ƙasa take yi tana yin ƙasa kuma ruwa da yake yin ƙasa zai iya shiga ko ina zai iya haɗuwa da ainihin ruwan libya kamar yadda masai da muke ta gargajiya za ka ga wani lokaci in ce kusa da libya nan ma za ka ga rijiya ta gurɓata a rika tunanin lalle ta haɗu da matsayin nan ko babu abin mamaki domin bincike ya nuna lalle ruwa yana haɗuwa da ruwa ta ƙasa na fata mun gane to idan rijiya har ta haɗu da irin wannan matsala abin da malamai suke cewa shine za a ɗauke in dai ruwan na da yawa to annabi ya ce idan kana ma'u qullatayn lam yahmil al-khabar in ruwa ya kai duro duro biyu kula manya-manya kamar duro to ba zai ɗauki dattin da ake ganin zai zama najasa ba sai da in ruwan ɗan kaɗan ne kuma ana jin zakka ta bayyana zahiri lallai ta haɗu da masannan ko kwata nan ya yi rinjaye a kanta ga ruwanta na wari kuma an tabbatar kwata sai ta shiga to sai a rabu da shi na fata an gane balantana kuma a ce ko sai da damuna ne daga lokaci zuwa lokaci ruwan yake canjawa to a lokacin shi ma ruwan damuna ya fito ya yi yawa ya haɗu da na ƙasa to nan ba zai cutar ba to dalla idan ruwa kan yana sauka a ƙasa shi sa kake ganin ruwan damuna na kawo a rijiya to akwai yiwuwar kenan ma kwata ta rika shiga cikin rijiya to kaga yana da kyau duk yadda za mu gyara rayuwar mu rika nesanta kwata daga rijiyoyi mu shi sa ruwan bohol ya fi kowanne tsafta duk da shi yana ƙasa sosai zai yi ƙasa kafin a ce kwata ta same shi da wahala Kama rijiya kawai kusa kuma ga kwata duk suna yin ainihin ƙasa ga mu kusa da kofar gida to dole a rika samun matsala Allah ne ma yake kiyaye wanda za ka ana sa kuma abubuwa ba sa samuwa su amma dai gaskiya yana da kyau wato inda da wadata kuma akwai hukuma cikin harkar wallahi duk wani ruwan bai kamata a shashi ba ko na rijiyar sai da in rijiya tana nesa da gurin kwata an tona an tabbatar ruwa ne na sama da ya zo sauka a ƙasa ko kuma na Allah ne na ƙasa aka bulbulo amma irin rijiyoyi irin namu dab ga kwata ka nan ga kwatoci ga matsayi a wancan gida ka zo ka gina rijiya a gida to dole akwai matsala sai dai addu'a ta kare <laughs> Allah ya kiyaye wallahu a'lam